يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما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 tara ga watan Jumadal Ula shekarar musulunci ɗaya da da da ɗari talatin shida. wanda ya zo daidai da 20 ga watan uku shekara ta da goma sha biyar miladiya gama wannan masallaci masallacin da aka janye na zuwa ga Al-Mughira ibn radiyallahu anhu wanda ke kan titin Bese gidan Igwai Sokoto inda muke gabatar da karatunmu na aqida na at-tauhid wa isbatu sifati rabbi azza wa jalla mun ɗauko dogon zango wajen ta ma fiye da karatu takwas ta ma wata biyu muna kan cikin wannan hadisi wanda hadisi ne da ya jawo hankalin malama aqida na gaba ɗai a kowace ɗa'ifa kowace firqa ko wani ra'ayi kake hadisi wanda yake da wuya fassara saboda a tun lokacin da aka karanta shi mai ilimi sai ya ɗan hankali ne ya tashi wanda bai da ilimi sai ya rude game da hadisin sai ga cewa lalle hadisi na da mai wuya fassara a da yaushe an ka gashi sai kaga ana wato kiki kaka wajen kokarin fassara shi to wannan hadisi shi yasa muka koma cikin wannan ta hitima muzakkira karatu ya gangara kusa insha Allah kila in lokaci ya bari muna ya gangama ta yau mu aje kamar da muka ce in ma lokaci akwai lokaci kila mu yi mu shiga a tauhid amma da kyar da yake mun samu ɗan lalura gosilo mun ɗan samu tsaiku. <clears throat> inda za mu tashi a yau bayan malam ya yo ta'aliki ya kawo hadisan ya kawo ya kawo hadisan ya kawo na mallamai game da fassara hadisin ko ko fassara zamirin kuma ya fassara ko ko kaulukan duka za su koma zuwa ga manya-manyan kauli guda biyu su kuma kowane kaulin ya yi rasa biyu a lokaci guda sai ka samu kaululluka guda hudu kuma duka wannan kauli malam ya kashe su ya nuna a gaskiya ko ko ya nuna kaulin ahalus suna daga ciki kaulin biyun zamirin ko da ya koma ga Allah ko ko ya koma ga wani Allah su wanda a damirin da a cikin fi suratihi in ya koma ga wani Allah idan hadisin idza qatala ahadukum akhahu falyastani bil wajha in shi na ka jawo fa inna Allah khalaqa ibn ala suratihi sai suka ce wannan damiri waɗanda ka ce ala ghairi Allah sai suka ce to wannan damiri ciki ya'udu ala al-madaruri yayin da suka ce kuma idan ku wancan hadisi wanda ba magana katala babu babu qabaha shine farko wanda yake inna Allah khalaqa adama ala suratihi duluhu 60 dira'an shi ma ya'udu ala ghayri Allah to ghayru Allah ana son ka ce ya'udu ala adam hakikanin gaskiya waɗannan fasorori guda biyu duk da a yanzu ko ko a baya bayan nan su kaka yi taji to kaulluka nan ahalin ta'wili kauluka na na masu tawili wanda in ba masu tawilin sifatullahi lahi ba babu da sun kai tawilinsu. su na nan ahalul kalami hasali ma malan ya ɗai cizon hannu na cewa in ba don ibnu mata radiyallahu Allah ta'ala shi mai littafinmu ba da ibinu manda da abu sauri da abu a shaikhi al’asbahari waɗannan guda hudun nan in bancin da sun kaɗan wannan kuskure suka ɗoki wannan ƙaulin da a za a ce duk waɗanda sun ka shiga suka ɗauki ƙauli duk ahalul kalamina ko ko duk 'yan tawili na kasance waɗanda hudu sun ɗan zilaki sun an samu santsi sun ka shiga cikin masu ambaton wannan ƙauli sai sa ɗaya daga cikin ahalul sunna akwai sun ka tafi kan haka na suna waɗanda kila an fahimta ma cewa ya ya'udu ala ghairi in imma ala al wa illa ala adam to cikin ahlus sunna abu sauri ibn khuzaimata ibn manda abu shaykh al-asbahani amma ka ciro dan ga duk sauran su tawili na ba waɗanda irin ba irin wannan hadisi mai matsala ko kuma ya fassara ko hadisin wanda yake wada uluwullahi sun yi musu ne ko yadullahi sun yi musu ne ko ainihin lahi sun yi musu saboda haka kaga kai tsaye za su yi musu irin nan shi yasa waɗannan kusan hudu da ina sun kaɗan kawo mana tarnaki mu ji tsoron mu yi abin ga mu kuɗe wata kalima mai zahi wadda ko ku wata kalima mai zahi ga waɗanda sun kaɗo kiwon wanga ra'ayi waɗanda samun waɗanda halin sunna amma mun ka ci an tawili to kakkali tsoro ko mu ambata ma su malamai kaji an ce suna tawili bangaren sifatu mahiya wasu malamai sun samu matsala game da wannan kuma malamai gwargwado waɗanda yake duniya tana ji da su suna jinjina musu ibn hibban ya yi tawili yana cikin yan tawili Imamul Bai baihaqi yana cikin yan tawili Imamul al yana cikin waɗanda suka yi tawili al-qadi ya sun yi tawili yanzu ana ce musu ahlul tawili amma duk da basu ga ahlul kalam in ka ce kuma ahlul kalam su ku fa hadith bihim wala haraj ita ba da labari sabi zarce su waɗannan ba su kidayuwa halin kalayi ina nuhin mu'tazilawa jahamiyawa ƙadariyawa, da a shi'a da sauransu waɗannan da tabbatun su amma waɗancan dai bayan Allah da suna tawili ko manufa su kyakkyawan manufa kauli na biyu wannan mun kaɗi kauli guda mun ka rasa shi rasa biyu kauli na biyu shi kuma kaulin mahaucewa ya udu ala Allah ta'ala shi ko wanda ya udu ala Allah ta'ala akwai waɗanda ƙaunin ahalus sunna shine mi suna cewa yana ko wannan idafatu sifatina na al-mawsufi lalle su Allah na da sura waɗan wannan sura kuma Allah yana da ita tunda duk duk hadisan mun sallah sun tabbatar da haka nan sannan kuma cewa khalaqa Allah Adam ala suratihi lalle wannan suratihi sura ta jingina zuwa ga Allah idafatu sifatina na al-mawsufi wanda sun ka tafi wannan kauli su kuma su addirgit hasali ma shekul islam ibn taymiya ya runke danu ya yi muna wani ya muna wata magana mai haɗi kuma babu wanda ya inkarinta alama gaskiya ce yace wannan hadisi ittifaqan wannan zamiri yana koma alallahi Allah ta'ala yace kaffa kulan salafu babu wanda ya saba cikin su yace kai duk qurunus salatatul mufaddala ba a samu sabani ciki ba duk sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam da tabi'ina da tabi'ut tabi'ina babu wanda ya sabani na cewa suratu nan sura Allah aka nihi kuma idafatu sifatina ila al-mawsufi ba a samu sabani wannan ba gaba ɗaya kafa kulan duk qurunul mufaddala sannan kuma ya ci gaba da jero wanda ba bayan qurunul mufaddala wasu malamai kamar ishaq qabla rahawaihi kamar su imamu ahmad kamar ɗansa abdullahi bin imamu ahmad kama kama ka gangaro har da sauran malamai ka yi tahuwa ka yi tahuwa an ka ambata mana su da yawa waɗanda sun kai in mun ka diba ko sun yi wa muzakkira da ina lissafi ina cire waɗanda aka ambatuwa suna fassarawa sai nisa mutane sun fi arba'in bancin waɗanda ba su cikin ƙurunu salata cikin ma'alumma tsakanin tun daga imamu ahmad har zuwa na ƙarshen ƙarshe irin zamanin mu'asarai irin na zamanin ganamu ko kamun ɗan lokaci irin su an ga kawo irin su Usaimin su koko sun bin Baz su wani sun kai ta su ƙaran muzakkir ga sun fi arba'in ƙarshe kuma ya nuna cewa shi wannan mai muzakkirar cewa wannan shine ƙaunin duk ahalus sunna duk wanda ya race ba ga magana ya race mu ahlus sunna nan bai zama ahalus sunna ba a cikin wannan hadisi kila an fahimci wannan duk shifofin da aka kawa game da haka ne ya warware cewa suratul lahi inna Allah khalaqa adam ala suratihi ba tashbihi bane ba ba ne. akwai misalai da yawa ko akwai hadisai da yawa da suka baka wanda baka taba sawwala kuma wannan tashbihi na gashi hadisi ya tabbata manzo sallallahu alaihi wasallam aljanna suna shiga aljanna ala suratul qamari lailatul badri kaga kuma baka taba jin cewa wani wanda ya ce ma dan adam za a mirkide shi a za a yi mai rawan ya koma daidai wata amma ya yadda a suratul kamari ko ba haka ba eh sannan kuma ai Allah madaukakin sarki ko a cikin wancan hadisi da man sun ya ambata inna la khalaqa adama ala suratihi tuluhu 60 zira'an karshen hadisin manzo sallah sai ce duk aljanna za su shiga aljanna ala surati adam baka jin wanda ya ji abin ga bai bai daɗi ba baka jin wanda ya ce ba daidai na ba ashe cewa suratu ba shi a tamsili ba ko tashbihi an fahimta ba tamsili bane ba tashbihi bane, ba tsauna ba ko wa'i ko kauri aka sun a Allah da wani an fahimta shi sa wannan aqida ce a ta ahlus sunnati wal jama'a tashin farin ka yadda da wannan tashi na biyu kuma ka yadda Allah na da sura na uku ka yadda da Allah khalaqa adama ala suratihi sannan kuma duk wanda ka fassara cikin fassarorin tawili bata karbu ba cewa as-sura ma'anahu as-sifa cewa as-sura ma'anahu al-ilmu kamar da mu ambaci irin waɗannan har wasu magabata sun ambaci wannan cewa as-sura ma'anahu as-sam'u cewa as-sura ma'anahu al-basaru duk waɗannan ta'awilatuna dukan su la dalila hafish la dalila la hafish shar ba su da dalili a shari'a ba su da dalili a shari'a kai hadisin yana cikin hadisan da malamai suka jarabta imani a hadis sunna hakan ce ma mutum idan ana ganin cewa yana ana cewa ahalus sunna ko ba ahalus sunna ba ana ce mai ma za ta kulu fi hadisi inna Allah khalaqa Adam ala suratihi ni ka ce ya rayinka da zaran ya fata ɗaya daga cikin waccan fassara sai a ce mubtadi mubtadi sai a ce yana da bid'a sai a ce fi sunnatihi ibtida'u Mhm. saboda haka hadisi yana cikin hadisai turai hadisi yana cikin hadisan da ka yawo kowane babi maka da muka ce karatu ka sa mu ƙara fayyace shi a gaba insha Allah ina ba ta kila mun gane wannan sai haka ibn rahawayhi imam Muhammad da ɗansa abdullahi bin imam Muhammad da sheikh abubakar ajuri da ibn qutayba dinauri da abu ya'la al-farra da Isma'il ibn Abdullah ibn Muhammad al-Harawi as-Sufi da Qiwamuddin Isma'il at al-Asbahani da Al-Sheikh Abu Batin da Abu al-Hassan Abdul al-Karji al-Kurji da Al-Layth ibn Sa'd da Imam al-Zahabi da Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah da Ibn al-Qayyim al da na baya baya Abdulaziz bin Ba da sun ce duk wanda ya musu hadisan nan kan aƙida ahlus na wal jamaa fa huwa mubtadi kaga shi harka tana da dan tadda hankali a ce irin wannan a ce ya boye ga ahlus sunna ko ko a karanta mai hadisin sai ka ji fara ɗaya musu ne hasali guda dan abin da a iskali guda ba iskali ne, ko dan kaikayi guda ka ɗaukai kaikayi Maganar ga da muke kanta ta karshe cewa imamu malik ya yi musun hadisi ko kuma ya hana a faɗi hadisin to an bashi uzuri na hana faɗin hadisin ko ba haka ba hana faɗin hadisi wanda aka bashi uzuri wa ɗalibai ne ko in ce ƴan wanda suka biyo cikin ayyukan mazhar imam malik musamman kamar ibnu abdul barri kamar hatta da shekhu islam ibn taymiya duk da dai ba ba maliki na ba shi amma sun ba ibn taymiya wannan uzuri da imam zahabi duk sun ba imam malik ne kasu in ce wannan udiri shine ne shine bai yi sa'a hadisi ya zo mai ta hanya ingantatta ba kasance wancan lokaci ba a ba gaggama compilation din hadisai ba hadisi yana zo ma a gwargwadon ikon kokarinka a gwargwadon neman iliminka imam malik ba bai yawon tafiya karatu wurare da yawa ba hasali ma cikin madina tsaya duk karatu ne min alifihi ila ya'ihi duk irin irin mutanen madina ne babu ko garin da ko kasar da waɗanda ka ciya sun kara da duk hadisan mazu Allah sallallahu alaihi wasallam dole wani abu ya ɓoye gari. sai zan cikin hadisan da suka hita hannu nai ko ko suka zo mai ta bahaguwa kanya yi musu bahaguwa fahimta hadisin inna Allah halaka adama ala suratul rahman ala suratul rahman ko ko inna Allah halaka adama ala suratihi sai ji abin ya buga kai ne ai kaga wannan ma yana ishe ka ka gane cewa ashe fassara hadisin ala madarubi ko ala adama halaka halaka Allah adama ala suratul madarubi in haka ka fassara ko ala suratul ala surati adam in haka fassara ashe ba ta yi ashe larabcin kware bai karba da wannan fassarar dun da larabcin kware na karba fassara da amma malam bai dirba haya hana faɗi ne ba da ya fassara shi ya yi tawili ne da yake shi ba mu'awil na la yu'awil bai tawili sai ji hasar gaya te ban fassara te guda ta addamir yarju ila Allah sai ji bai dauka haka nan a shi kaga bai tawulantuwa mhm kaga ashe shi yasa ibnu taymiya ya sha wannan gidauniya na cewa duk salaf gaba duk qulul mufaddala ko ba su yi musun cewa wannan yarju ila ghairi Allah ba su yi musun haka nan yarju ila Allah dukansu tamai mama ne da ya bi hadisi ya ga harka aqida ta kuma aka yi rashin sa'a sai ya zo masa ta hanyar Muhammad bin Ajlan sai soke hadisin wanda Muhammad bin Ajlan da Imam Malik takwarori na akarana yan tsara na malaman su akasari guda harkokin su guda ce neman ilimin su guda duk suna yan Madina to muna da wata ka'ida malamai hadisi suna faɗa mana cewa ba a karɓar shahadatul aqran aboki da aboki lokaci guda tare suka karatu tare suka hamayya suna competition tare suna nema idan ɗayan su ya so kan ma ɗaya ba a karɓa shekar Allah kuwa da wani karatu ɗaya ko ba haka ba hmm, ba a karɓa saboda mi saboda akaran to Muhammadu Allah da wannan da sauransu to wannan kawai ga magana ba uzurin da muka babba muka ba uba Imam Malik yana da takin saka da shi da Muhammad bin Ajlan shi sai aje hadisin amma uzurin da bawan bashi ci kan ya ce hadisi da ifi na ko bai tabbata mu ce mun yadda a ba mu yadda saboda ni saboda ai ba la Muhammad Allah dai mun ka samai ba asali wani Muhammad Adlan an samu la an samu hanya shidda duka sun inganta kuma an ka gwama ya su da Muhammadu bin Adalani ba su saba mai ba kan haka shi ma Muhammadu bin Adalani hadisu sayi wanda gairihi yi. kaga kan haka ba mu ture hadisun wani sallallahu alaihi ɗaya magana Imam Malik ko ba haka ba wannan shi ɗin zan ba uzuri Imam Malik bai same shi ba kuma shi kenan bai san shi ba duk da wata magwagga magana ma da aka wadin cewa Imam Malik ya musu hadisin wasu malamai suna kokarin su ture ta kan gaba za mu tashi a yau suna kokarin su tura su cewa imam malik bai taɓa son hadisin ba bai ma san shi ba an ba sai kusa da shi bane ya musu saboda ni saboda labarin da an ka ce imam malik ya musu wannan hadisi daga layin nake damu na nake damu kaza kaza kaza sai an kadan so kai mu takallamu fi shi ai magana game da shi kaza kaza kaza wanda magana tun da dai wanda suka din akwai ta Imam Albani ya tafi kan haka shi yasa ya ce in shi bai da Imam Malik yana musu hadisin ba hmm bai da Imam Malik Imam Malik bai musu hadisi Ahmad Tuwaigiri shi ma kwanar ah, Imam Malik eh, eh, Nasiruddin Albani na shi ma ya yi ta irin haka yace bai da Imam Malik musu hadisin ba amma ala kulli halin kuma ta tabbata Imam Malik ya musu hadisin amma yace min da ifi na ba a hujja sai mu ce ba da ifi na ba ana hujja da shi amma yace ka a faɗe sai mu ce to ba mu haɗi ne wurin jahilai ko ba haka ba eh, amma dai wurin malamai kamar irin ku ana haɗi ne insha Allah ta'ala inda za mu tashi sai mu tashi fannahayu an hadisi bil hadisi nan za mu tashi nan ba ta 163 سبحانك الله جامنا بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف عليه رحمة من الله فالنهي عن التحديث بالحديث في بعض الأوقات أو الأماكن شيء وإنكاره شيء آخر ولذلك جزم الذهبي رحمه الله تعالى بأن إنكار مالك بأن إنكار مالك لهذا الحديث لأنه لم يثبت عنده لم يثبت عنده ويؤكد ذلك أنه قدح في بعض الغزوات والله أعلم فالنهي عن تحديث بالحديث hana a ba da labarin hadisi a kawo hadisi hana fi ba'd al-awqati aw al-amakin a wasu sashen lokuta ko ko wasu wurare shay'in wani abu na daban hana faɗi ne a ce ka a faɗe daban wani abu na daban wa in karuhu musunai shay'un akhar shi wani abu na daban saboda haka kai musun hadisi ka ce baka yadda ba to wani abu na daban amma in ka yadda shi ka ce ka yadda illa dai kaska wada ma wani ka san bai gane ba ka san gide na ko bai karatu ba to wannan shi akar ana iya da kai nan muna iya karba mu yadda ta hanan amma cewa a wai hadisi kwata kwata a kore shi a kare ta shi to wannan ba a da shi saboda haka wali zalika don haka jazama zahari imamu zahabi ya yanki kai tsaye rahimahullahu bi anna inkara malikin li hadha hadisi musan da imam malik yawa wannan hadisi li annahu lam yathbut indahu ya yi haka ne saboda hadisin bai samu tabbaci wa dare ba hanyar da ya biyo mai ya biyo mai ta hanyar da wanda bai natsu da shi ba shi ɗaya zan ba da uzuri wa yu'ayyidu zalika abinda ka nuna ma imam malik hanya abai da ita ba annahu qadaha fi ba'd ruwatihi ya soke cikin masu to hadisin ya soke wasu daga wani hito mai daga muhammad ibn ajalan sai ce kai nan muhammad ibn ajalan bai ba karatu yayi ba bai san irin waɗannan abubuwa ba kuma kai shi inda bai kai ba ko ba haka ba sai an ga cewa amma an ga ta malam ai ga malami ne abu zinadi ko ka ku abu zinadi ba yan gida guda na ba eh yan gidansu guda ma'aikatan su na tare suke ko ba haka ba kaga duk irin waɗannan dai Allah ruha siri? ko ba haka ba kila da wani kaikayi game da su musamman Imam Malik yana cikin mutashaddiduna wajen tanqihin rijal malamai sun san da haka nan ba illa ta ba suka ta ba akwai mutashaddidun akwai mutasahilun akwai mu'tadiluna mutawassitun yawa shi mutawassitun mun sha buga misali irin bukhari irin muslim irin Imam ahmad mutawassitun amma an san mutasahilun su kuma danda. suna dan kora ka a tai haka nan dai a ja da kai haka nan tafiya da kai ya aje ka ko ba haka ba akwai wadanda dan laihi bai kai kawo ba ya isa ya zama malahu su aji hadisan ka duka imam mali yana cikin su to kaga wannan su ka da yawa waɗannan shista aji hadisan amma ba batun hadisi bai inganta ba wallahu alam wa qad ta'ala al-albani وقد طعن الألباني في صحة هذه الرواية عن الإمام مالك رحمه الله لضعف مقدام ابن داود شيخ العقيلي والذي ساق العقيلي هذا الحديث هذه القصة من طريقه فقال رحمه الله مقدام هذا متكلم فيه بل قال النزائي فيه ليس بثقة فلا يجوز أن ينسب بروايته إلى الإمام مالك أنه أنكر حديثا صحيحا وقطعنا الألباني الإمام محمد ناصر الدين الألباني يعيسوك في صحة هذه الرواية عن الإمام مالك رحمه الله ga ingancin wannan ruwaya daga Imam Malik na cewa Imam Malik ya ce bai dauda wanga hadisi ba to Imam Albani ya ce a'a bai kamata a jingina ma Imam Malik ga magana ba saboda yace da da'afi qidani ibn Dawud Sheikh al saboda raunin shi wannan mutumin muqidam ibn dawud wanda shi ya yabba uqaili wannan labari a wannan hadisi shi ash-shaykhul uqaili do uqaili cewa yi an muqidam ibn wa ibn dawud ya kawo hadisi zuwa ga wani sanaci imam malik ya kasance an karanta mai wannan hadisi jiki ne ya yi tsam ya ce ka a koma faɗi aka ce ala gahar ta malam wani da wani ba ya dan soke ko yace to abin da muka bibi hanyar da ta zo zuwa ga muke damu a cikin ta muke damu ya yake yace wallahi saqa uqayli hadha al min tariqi muke damu shine uqayli ya gargado wannan kisa ta hanya sai fa qala rahimahullah sai shi albani yace muke damu hadha mutakallamu fi muke damu dinnan an yi maganganu game da shi dama yanka ce mutum mutakallamu fi to an dan su sokai wasu sokai wasu ɗire su kare shi wasu kaza wasu kaza to ka san ma dai a jiha ma tuhuma ko to akwai matsala an jiha ma tuhuma kamun a ce an wanke ka to ko da ba an ka ce dai an kai ka an wanke to har yanzu dai wani yana jin da ya dan taba yi mhm yace mutakallamu fihi yace bal ba ma mutakallamu fihi ba qala an-nasai imam an-nasai yace game da shi yace fihi game da shi imam an-nasai kai yace laysa bi thiqa ba abin tace na ba a rika magana fala ya juje ce to don haka baya halatta an sababin sababi ya ila ilal imami malikin a jingina saboda ruwa ya tashi a jingina ma imam malik annahu cewa shi imam malik an kara hadisan sahiha ya inkarin hadisi ingantacce kan mu jingina ma imam malik ga magana tunda hanyar da an ka samu cewa wanda ya ce haka ga miqdam miqdam laysa bi ji na nasai haka aka ce ko haka imam malik ta kan haka shi mai littafin zai ta aliki bai yadda dai har yanzu bata inganta lalle mali ya hode ta dai amma dai shi haka yake son a ce mali ya hode ta ila dai mali ya kore ko to shi yasa zai zanna ya do hanyoyin da sun ka zuba ta layin damu ai ba yace walakin hadhihi alqissa walakin hadhihi alqissatu lam lam yanfa biha miqdam لم ينفرد بها مثلا فقد ساق ابن عدي رحمه الله من طريق آخر عن أبي زيد بن أبي الغم عن ابن القاسم عن الإمام مالك رحمه الله فهذه المتابعة لابن عدي يعتضد بها يعتضد بها طريق نعم. وذكرها أيضا حافظ المصري ابن عبد البر عن أصبغ عن أصبغ بالفرج الفرج وعيسى بن مسرود عن ابن القاتل ولم يتعقبها بتابعيه بل اعتذر له بأنه ذكر ذلك خشية الخوض بالتشبيه كما تقدم مع أن ابن أن ابن عبد البر يعتذر من محقق المذهب المالكي يعتبر من محقق المذهب المالكي ولهذا فهو يتحرى دقة فيما ينقل عن إمام المذهب فهذا الصريح منه يشعر بإقراره لهذه القصة والله أعلم نعم يتشي ولكن هذه القصة لن ينفرد بها لقدام yace ko da yake wannan kissar yace sai dai haka ma haka albani ya faɗi to shi mai ta ce sai dai wannan kissa ba mu kidamu ɗaya kaɗai da ita ba shi ɗaya zo da ita ba to kada saqaha ابن adi ibn adi shi ma zo da ita wanda shi ne takwara na uqaili rahimahullah Allah ya dika ne shi ibn adi ya zo da ita min dariqin akhar ta wata hanya daga wa an abi zaidin ibn abi gham daga abi zaid dan abu gham an ibn qasim daga abdurrahman ibn qasim wannan mun kai sani ibn qasim ibn qasim dan malikiya dinnan an al imam malik daga imam malik ya ruwaito wannan magana rahimahullah ta'ala ya ba malik rahimahullah ta'ala to kaga fa hadhihi almutaba'a wannan bakin wannan mutaba'a min ibn abi wanda an ka samu ga ibn abi ya atabidu biha tariq al-uqayli da ita hanya uqayli za ta samu karfi sai a ce ashe kaga ba uqay ba da kidama ya ta ba daga uqaylu da qaili daga miqdad zinu Dawud ko to kaga sai a samu adi ya rawaito ta daga wa daga abu ibn abi ghamrin da abul qad daga abul eh, ibn qasim daga malik hanya ito gana hayyata in muka diba a sanadi kaga ya tabbata bancin haka nan wa zakaraha aidan hafizul magharibi babban malamin hadisin nan na kasashen andalus shi waye ibn abdul barr shine hafiz al-maghrib ibn abdul bar ya ambata ita ma wa riwaya an asbaghin ibn al-faraj ibn al-faraj daga asbagh ibn al-faraj wa isa ibn al-masrud da isa dan masrud dukan su su bi dinnan an ibn al-qasim daga abdurrahman ibn al-qasim ya ambaci wannan kissa yace imam malik ya soki wannan hadisi kuma shi ne ya kawo ta ita Ibn abin da ya kawo wannan kissar walam ya ta'aqqabha bi tad'ifin bai warware ta ba bai ci duga dugan kissar ba ya ce akwai du'ufu da da'ifa ta ko wani abu eh abinda at-ta'qibi ka faɗi magana daga baya sai ka biyo ta kana dan nuna akwai kure ko akwai gyara ko ga kaza ga kaza ga kaza bai ce mata da'ifiya ba kuma ya kawo ta bal ba maganin ma za'ifanci ka faɗi ba i'tazara lahu ya nema ma imam malik uzuri ka san ko inda bata inganta ba cewa bata inganta ba yahi zai kama mai kare kare ya kama imam malik wani uzuri ba imam malik bi annahu kariha zalika khashyatan khawd fi tashbihi bi tashbihi. imam malik ya a rinka wadan wanga hadisi don tsoron a kutsa cikin babin tashbihi kamanta Allah da wani to shi yasa ce kuma faɗa wani karatu kaga kenan ashe a wajen ibnu abdul bar ta tabbata Malik ce ma anna ibnu abdul bar tare da ibn abdulbar din nan yu'tabaru shina cikin waɗanda aka la'akari ne aka ɗauka ɗikai min muhaƙiƙi al-mazhabin maliki shina cikin masu tace mazhabar imam malik su wanda suka yi tace ta suka azata kan qur'ani da hadisi suka yadda kowane kauli wanda abba isi mai gargara sai su koma kawo mai nususu su tace shi kuma duk abin da an kwarai shi suka danganta a imam malik duk abin da bai tabbata suna kwari imam malik shi to shi da kai ne ya tabbatar da wannan kismat an san ibn abul bar wanda yi sharhin muwatta imam malikin mujalladi 31 nan ko التمهيد لما min al-ma'ani wal asanid wanda kusan dai babu wani yana da sharhi na muwatta kamar irin wannan kuma yana cikin muhaqqiqin da shi da ashur mai tafsirin at-tahrir at-tanwir wa at-tahrir waɗannan biyun kila kusan in kace da karrafi wanda ya zakhira in kace kai tsaye babu wasu almajirai imam malik almajirai na ba mu ba sharatan ba yan maliki na sun ka zo baya waɗanda suka ta suka yi tsayin daka suka wa malikiya rubutu sun ka kare ta suka tace ta babu kamar waɗanda malamai guda uku ibn abdul ta bangaren hadisi a ibn ashura ta bangaren tafsiri duk ayar da balikiya ka riko da ita ya yi kokarin ya nuna wujiha, ta lalle nan ta yi har suna cewa ya malikantar da tafsiri hmm. saboda kowace aya ta taho sai ya kokari ya hidda inda imam malik ko malikiya suka yi riko da aya kuma ya rajjaha wannan bangare a cikin at-tanwir wa duk da yayi kokari kware da gaske amma shi suka ce ma malikiyul quhul dan malikiya na asali ko ba haka ba eh to duka amma kuma duk da lokaci guda mu haƙiƙuna na suna tacewa harka ilimi ta ba irin waɗanda ya shafi faɗi ba a ce wakila ƙaulani taraddudun khilafun ko ba haka ba baka san ma inda an kace ba baka san wanda faɗa wannan magana ba a ce kaza a ce kaza kawo ma ƙauli 20 a ce dole ka ɗauka na kai ka aljanna ka san ko ba yiwa mhm. to ba irin wannan ba waɗanda a akan qur'ani da hadisi suka yi kuma da yake masana abin na ba su hujja sai abin da ya inganta mhm. to tun da ka ji ibn abdul barri shi da kai ne ya kawo wannan kissa ya jingina ta ga imam malik na cewa yana hana a faɗi wannan hadisin to lallai ta tabbata imam malik yana hana a faɗi hadisin uzun kissa ko imam malik ya zo wa malik ta hanyar da shi imamu bai natsu bai da ita ba ta Muhammadu bin Abdullahi. ya ce to wale haza don haka wale za don haka da yake shi ibrahim abdulbari na cikin muhaƙiƙi mazhabin maliki don haka fa huwa ya taharra dukka duk abin da zai yana kula da accuracy abu ya zan daidai yana kula dukka shi ma yankulu da duk abin da zai karato an imamin mazhabi daga imamin shugaban mazhabi to fa hada sami'u wa hada minhu wannan aikin da kaga yayi nan wani aiki ya kawo wannan hadisi ya dingina shi ga Imam Malik bai so kai ce da'ifi ne ba sannan ya kokarin ya kare Imam Malik ya bashi uzuri yushiru yana nuna ma bi iqrarihi li hadhihi alqissa ya tabbatar da qissa akwai ta shi ya akwai ta kaga wani kuma ya taho daga baya wanda ba dan cikin gidan ba yace ce bata tabbata ba kuma haya guda ɗaya gare to ba ta isa ta zama a yi riko da kauli ne ba a aji kaulin nan cikin gida an fahimci wannan saboda haka imam albani kawai rashin sa'a da ya yi ruwaya guda ta hanyar guda ɗaya gari ko ko kan takaice ya hukunci kanta da ya wasa'a da ya ƙara kara ɗaya bubbugacin ya bubbugacin da ki da shi ma bai ce haka ba an fahimta wani lokaci yana yi wa jalala ta ganin mai magana kaka kore ma abin da an ka danganta mai tun ba kai bincike ba an fahimci wannan mhm. والله أعلم كما ذكرنا هذه القصة كما ذكر هذه القصة أيضا الذهبي من طريق ابن عدي مقرا لها وعلق عليها بقوله قلت أنكر الإمام ذلك لأنه لم يثبت عنده ولا اتصل به ولا اتصل ولا اتصل به فهو معذور kama zakara hadhihi alqissa ba ibn adiyin ɗai ba da ibn abdul ɗai dai suka ambaci wa ba a'a kamar yadda shi ma ya ambaci wa qissa wani na aidan wani na az-zahabi imam az-zahabi wanda shi ma yana cikin wato gulbina bangaren riwaya bangaren gulbina a ce iri ne wasu abubuwa sun ɓoye gare to abin da ya laya ba a ba a korewa amma sai ga kalil jiddan eh to shi ma ya gargado ta yin dariki ibn adi ta hanyar ibn adi din can kuma yana kawo ta ne muqirran laha yana tabbatar da lalle imamu ya ce haka wa allaka alaiha a ƙarshe da ya kawo magana sai ya ta'aliki ga wanda yake bi kauli da kauli yace qultu imamu zahabi yace nice ankara al-imamu zalika imamu ya musu wannan ne yana ne malik li annahu lam yathbut inda saboda hadisin bai samu tabbata wa dai ba hadisi a ka'ida aka bi ta hadisi hanyar da ya bi ta hadisi inganta gare ka udul ko mattasala rijaluhu bi riwayatil adali adh-dhabiti an mithlihi eh, ila muntahahu min ghairi illatin wala min ghairi shun wala illatin to kaga shi bai samu adalu ba eh kaga balle annahu lam yastafi indahu yace ni wala tafala bihi kai hadisin ma bai sadu da shi ba ta hanya ingantatta hanyar da ya zo bata tabbata ba hanya ingantatta mai ce bata zo gare ba kaga fa huwa ma'zur ana ba shi uzuri ta wannan layin in ya yi musu hadisin ko ya ce kar a faɗi amma hadisin bai hana mu da muka samu tabbaci ne mu faɗai tun da ya tabbata kaga fa hadhihi qissatu kaga wannan qissar kenan ta cewa ma mali ya musu hadisin ta tabbata ko rawaha arba'atun mutum hudu suka rawaito ta سواي ما لا كرنت عمل فهذه القصة فهذه القصة رواها أربعة عن عبد الرحمن al-qasi rahimahullah wa وهم أبو زيد بن أبي الغم كما عند العقيلي وابن علي وابن علي الحارث بن مسكين كما عند العقيلي أصبغ بن فرج كما ذكر ذلك ابن عبد البر في التنجيل عيسى بن مسعود كما ذكر ذلك ابن عبد البر في التنجيل فالطعن فيها غير متوجه وإنكار الإمام مالك محمول على ما ذكره الذهبي من أن هذا الحديث لم يثبت عنده والله أعلم فهذه القصة وأن القصة نتشوى إمام مالي أخذ وأن مجنت رواها أربعة متوم قصة رويتو تدبان دبان عن عبد الرحمن بن القاسم دقى عبد الرحمن بن القاسم وأن kowa لن مالكي أنا malikiya na كما هكذا ko لن مالكي أنا kowa san رحمه الله wahum sutan nan guda hudu na ɗaya abu zaidi ibn abil ghamri kama inda al-uqayli ibn abi abu ibn abdul abi ghamri ya waito shi kamar da uqayli ya kawo cikin littafin sa haka ibn abi ya kawo cikin littafin haka hanya ta biyu al-haris bin miskin shi ma ka wannan ya waito daga abdurrahman bin qasim kama inda al kadiba haka yake usbug ibn al-faraji shi ma kawo shi kama da kada zalika ibn abdul bar fi tamhid kamar ibn abdul amma ta cikin tamhid sannan isa ibn masrud shi ma kawo haka kama da kada zalika ibn abdul bar fi tamhid aidan shi ma kuma kawo shi fiha irin mutum ka zo ka soki wanda ce bata tabbata ga malik ba gairu mutawajjih wanga suka ba masa inda muka aza shi ba bai da wurin arzu bai da fuskanta ba daidai yake ba wa inkarul imami malikin inkarin da imam malik yawa ga hadisi mahmulun ala ma zakarahu zahabi za mu dauke shi mu aza shi kamar imam zahabi ya mana bayani ni anna hadha hadith na cewa wannan hadisi lam yathbutu inda bai tabbata wajen imam malik ba wallahu a'lam wannan kauli na hudu kenan kaulin da suka cewa wannan hadisi ba su bai tabbata ba ƙarya na imam malik ya ce ƙarya na ko imam malik shi ma uzuri an ka bashi an fahimci wannan kan haka za mu ce kan fassara da hadisai guda biyu wayanda duk ƙarshe suna da kalima ga guda ala suratin ala sawa'an wanda can zaka ɗauka idza qatala ahadukum akahu falaysa bil wajha fa inna allaha khalaqa ibn ala suratihi da kuma wala yaqul qabbaha allah qabbaha allah wajhaka wajha man ashbaha wajhaka fa inna allaha khalaqa ibn adama ala suratihi hadisi gudana mai riwaya biyu da wancan kuma hadisin wanda haka ya fara inna Allah khalaqa adama ala surati tuluhu 60 zara'an ko ba haka ba hadisai na ingantattu bukhari da masu sauraito shi da kuma hanyoyi da dama ibnu asim ya kawo shi a cikin sunna ajuri ya kawo a cikin shari'a ibnu khuzaimah ya kawo shi a cikin at-tauhid imam darqutni ya kawo shi a cikin al-ulu wa ithbatu sifat a cikin al-asma' was sifati sannan imam ahmad ya kawo shi a cikin al-musnad nashi tare da cewa an ce Imam bukhari mun ce Imam bukhari Imam Muslim sun kawo shi hadisi na wanda bai kura bai da rage-rage ma dai kenan sannan hadisi na kuma fassara ta tan tagarya dole ka mai da dalilin ila Allah ta'ala dole wanda tace a aqida ahlus sunna da zaran ka ce ila madaruri ko ila al-mashtuni ko ila adama to ga wannan hadisin ka haita cikin ahlus sunna ga wannan hadisi sannan kuma da zaran ka ce a yaudu ila Allah ta'ala shi wannan suratu ne a عين على الله ta'ala. sai dai idafar da an kai idafatul khalqi ila al-makhluq khaliqina kama a ce na qatullahi na ko baitullahi ko rasulullahi to shi ma a nan wurin kai ta'awili ta'awilun shari'a ta'awili na kafarta shi ma a wannan gurbin ka haɗu cikin ahlus sunna dole lokaci guda ka yadda cewa wannan hadisi wannan zahiri ya udu ala Allah ta'ala wannan shine aƙida shine aƙida duk kaffa kula ahlus sunna sai waɗansu ka balle daga ciki kuma ya ka shara sun ka balle hudu na ba ka san ku abin bai ko kwatantuwa a ce tun daga sahabbai hatta tabi'ina hatta tabi'u tabi'ina sanan tun daga malamai bayan tabi'u tabi'ina karnun rabi karnun khamis sadis sabi'i har zuwa karni na 20 har zuwa karni na goma a ce gaba ɗaya kafa kulan mutum hudu sun karace waɗanda aka ce ahalus sunna ka sai ina gani ai wannan kure na zalla ta malami to dole ka da cewa zamiri ya udu ala Allah ta'ala sannan ya wuzu ala Allah ta'ala kuma yadda ka yadda da cewa suratu din nan kakkamata ko wacce fassara wadda za ta saba ma aqil ahlus sunna wadda za ta saba ma mi za ta saba ma fassara mutanen lugha kakkace sura sifa aka nufi, kakkace wasu sun fassara haka nan kurena ka ce sura sifa aka nufi abinda al sifa as-sam wal basar mu ta wannan ko muka ce wasu masara aka haka nan ko hatta da ibnu hazm ibnu ibnu da yayi tarraki ya tarraki kasan ta haka yace ko ibnu qayyim al-jawziyya ya ishara ga haka nan ko duk da malamin ya mai da raddi ga waɗannan ko ba haka ba to wannan shi ma kurilla ba sam'una ba ba basaruna ba kila an gane ba kalamuna ba waɗanda sun ka ɗoki da'irar wajahu ba su bane kai dole ka yadda cikin ka'idat wala kuna bi shay'in min ilmihi illa da sha'a wanda kasan kasan akwai zatun lahi kasan akwai shi Allah amma in ce faɗa ne shi zaka faɗi to al-khudu'u al-khawdu fi sifati kal-khawdu fi zati a aqida wanda kasan ban iya kutsawa cikin zati ima describing ɗin Allah to ba a yadda in kutsa cikin siffa ba ima describing ɗin siffa ta Allah a lokacin da Allah ya ce yadun kai daina da yadun ainun kai daina da ainun suratu kai daina da suratu an gane wannan sannan kun dole ka yarda da cewa inna Allah khalaqa adama ala suratihi ko ba haka ba dole kuma ka yi imajinin na cewa suratihi ba daidai kake ba tunda ai gashi ya ce ana shiga aljanna aljanna da kuluna aljanna ala suratul qamar min al ko ba haka ba suwar ka dole ka yarda da hakan ala kulli halin Ah, ina jan wannan shi ne ƙarshen abin da za mu tsaya kun ga in kuka ji akwai ƙari amma ba mu karanta shi wannan saboda mi saboda za mu ajiye sai wani lokaci hadisin zai koma mai baituwa ba ga hadisi ba ah, a bukatu a koma ga wanga sani za ta koma mai tuwa in mun ka fada can ciki wurare hudu na ko in ce wuri biyar da sai sun yi ta tilasta muna mahita cikin ne cikin at-tauhid wa isbatu sifatu rabbi azza wa mu koma wasu karatuttuka dummi don kasance ibnu hazmi kila ya dan zo da wani kauli zai sama ma kaulin ahlus sunna a wurin yanzu mun yi daya mun fahimci wannan mun yi daya to a rike sauran kudu ko uku na tafi mu gani na uku da yake duk ayi gaya da shi amma kila yana yiwa a ce yana da karfi a wurin shi nashi kauli ala kullu hal ina jin nan za mu tsaya ko ah, ba mu ya ci gaba ga karatun na tauhidin saboda lokaci sai kenan na biyu kuma sati na tahe ina jin zaɓe na ko jajibirin zaɓe ko kun ba da goyon baya mu ba da mu dakatar da karatu ko mu ci gaba da abinmu kun san wancan farko sadda aka yi 14 watan da ya wuce 14 february da zaɓe nan da an kaɗan tsallaki da za a yi shi mun ba da hutun wannan satin na jajibirin jihar Korea ko sai dai abinda Allah ya kaddara sai zan ba a yi ba ko kuma har lokacin da nace za mu ba da hutun juma'a da lahadi muka ci saboda juma'a jajibiri sannan kuma lahadi wa shigari an yi zaɓe a asabar kila dole ya babba da kura lahadi ɗin kaga har yanzu akwai sauran kura sai muka ce ba za mu yi na gidan igwai ba a nan kenan ba za mu yi na alkalla ba amma nace za mu yi na attanin da talata bayan na tashi suka yi ma payment tax a gani gaba ɗaya ba ma ba da satin gaba ɗaya daga jimu'a lahadi har litinin har talata to dai sai dai Allah kaddara dai ba abin ba kasance ba abin ba dai sai zan kasance mun ba da wanga hutun nan ɗai shi ya ban mai sauran sai muka ce ba da mu ko eh, to ban sani ba mutane sun ga munasaba ya dace mu ba da mu mutsallake juma'a ɗin da lahadi ko kuma ma share satin a bada satin an yi tufaki ko don a samu ɗan natsuwa ko musamman sun ce akwai yan zaɓe ciki akwai mahaifiya ƙauyukan su zaɓe akwai yan makaranta akwai yan kwafas ko don masu yadda suna cikin wasu ayyukan an tufaki mu ɗage satin gaba ɗaya daga juma'a har lahadi har litinin har talata mu rage gaba daya to shi kenan mu rage ne insha Allah kenan za mu ce ra'ishin 28 ran 28 hmm, sai wata juma'a ne insha Allah to yanzu ku kun kai dama duk masu karatun da to ina jin duk masu karatun da suna na arkella ko suna na bulu ko suna na mutaba sai mu mura ta magana bakila illa dai a faɗa mu wanda bai ji ba daga baya insha Allah to alhamdulillah daga na biyu kuma akwai dan uwa malami na ya dr abubakar gwaram na agric department Allah ya bashi ci gaban muna taya shi murna muna roƙon kuma Allah ya ci gaba da kare shi ci gaba da ba shi lafiya ya ci gaba da wa al'umma hidima da musulunci hidima ba mu cika wani abu ya samu tun ba ko na khairi ko na abin mu ta gida dawa sai irin wanda muka ga cewa yana da tsayuwa ga addini da istiqama wala zaki ala Allah ahada ba mu tsarkake kowa ga Allah ko ba haka ba amma dai ala kullu halin in ɗaya wanda ga cikin mu ya samu ci gaba sai mu yi ta mai addu'a alkhairi da addu'a kariya da addu'a haka dai samu Allah ya sa ya wuce haka nan kuma Allah ya rike masa imanin sa ya bashi kariya ya bashi kula ga iyali ne har zuwa ƙarshen rayuwa wannan shi kamata alaƙar mu da duk saura 'yan mu ahlus sunna Ah, Allah ya sa ya an yi approving nashi as a prof ya zan prof shekaran jiya ga hinan ta da shi cikin mu ah, abuna irin ire suna da yawa ah, amma abuna wanda yake yana da karanci kwarai kaga irin wanda yake wannan martaba amma yana halatta karatuttuka kuma ko karatuttuka ta na ahlus sunna abuna mawuyaci ku duk da dai mun san baiwa ce Allah ya zabe ka musulmi ba yin ka bane a cikin musulmi Allah ya zaɓe ka ahalin sunna bayan ka bane amma in har ka samu haka kana musulmi cikin musulmi kana ahalin sunna cikin ahalin sunna kana first class kasan ko ahalin sunna akwai ko ahalin sunna kuma yan class class na yawwa to ko ahalin sunna kana first class ina ganin wannan baiwa ce da ya kamata kai ta gode ma Allah ko yawa ba ka gode ma Allah kan ta hatsarin rayuwarka irin ba kasafai za a samu wanda ya surku da kila ya san harkar zamani kaga kuma yana da rikon addini ina sa mun san da wannan musamman in ya zan ko da ke wannan rashin tarbiyya haka wannan to ina ganin duk sanin karatu ko kuma iyaka kul ka zan prof kul kenan ko ka tashi maneji to amma a ce haka na nan amma kullum ana mu'amalar da addini da kai sannan kuma kullum tsayuwa ga sunna kyam suna da waya hakikanin gaskiya ba muna wanke shi ba a gaban huska ce bai dace ba irin haka amma gaskiya ta muka faɗi wato ko wani wanda ha gani a ce sheikh ko cikin manyan manyan shekhun ne ko cikin ka karatu ɗabbaka karatu ya gare ɗabbaka karatu ɗabbaka karatu gare ka mana da sauki ka ɗabba karatu har ga iyalanka shi ya fi kowa ne waya to yana daga cikin waɗanda muna ta muna muna dubi ne da wannan gwargwado ana ɗabbaka ba ma ga jikin mutum ga iyali yawwa ga iyali to kaga wannan abu na da wuya kaga mutum gida ne bid'a sam to wallahi abu na da wuya ko ga ma duk da kake cewa ustazai ustazai ba haka aka samu matsala ba duk ahlus sunnah fa duk ba ka da muka samu matsala da su ba mutum ha min bari ya ta kakari ya ta abin ga ya sauko kuma bid'a zai ko ba haka ba komi shi bid'a kila in kai sa'a shi ya ahlus sunnah in ka so gida ne kamar kamar da kuka ana haka ne kwarai da gaske amma alhamdulillah shi muna roƙon Allah ya kare masa imaninsa sannan kuma ci gaba na rayuwar duniya Allah ka bashi kuma Allah ka kiyaye zuriya tai kuma ya sa mata albarka سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك za a karfi wannan ah, tambaya saboda ya rubuto shi yawa a tambaya malam wasu yan suna cewa ko su suna kayan da su shekara cikin wasu ayoyi to ya sa hujjar aya kullu shay'in hal yana da wata mm. ya shi har sunna mm. ko su a yau suna kayan to su shira da ingantaccen da fassara wajen aya kama haka ba na sunna to cewar da ya ahalus sunna ni ban san wanda yake da ahalus sunna ba in da ahalus sunna na hakika to ba su samu ko ga ba su samu wajen hudarin da ya jirga fassara ita ta hushta ba ta ita an ba kullu shay'in halikun illa wajaha komai zai halaka komai zai kare man da fuskar Allah fuskar nan ba ta haka nan fuska to ban san wani wanda zai mai tarihi cikin ahlus sunna duk wanda ka ji ya zai ma wani abu sabanin haka eh, ba ahlus sunna na ko ahlus sunna na wurin arwallaki na ko wurin sallah yana rika hannu ko ba mutane ba san ya ahlus sunna ba to ba ahlus sunna duka ba ba ɗari bisa ɗari ba Ehe wani wuri wani ba gashi yanzu hatta cikin mai malamai ana ɗan ganin cewa suna tawili wani wuri Ehe abin da malamai ka ce ahli sunna na amma a wurin ba ahli sunna na ba to saboda haka ko da mutum ahli sunna kaji yayi waje wajhunan na cewa za su, ko ya ce ƙudura, ko ya ce wani abu daban to tawili na yi kuma ka tambayi dalili ni an madogara ce wanne ne daga cikin ahalu sunna magabata na kwarai karɓaɓɓu a ahalus sunna ya fassara haka wacce wajen hu ana nuhin zatuhu wacce wajen hu ana nuhin kudratuhu wacce wajen hu ana nuhin wani abu ya faɗa ko ba haka ba in kama hajja lalai ne ba tafsirin ahalus sunna na ba don ku gane ko irin baizawi ko irin wasu abubuwa ko na zama shari ko ni ko ni akwai ko sawi dan ɗarika ba tafsir ba tafsirin ahalus sunna na ba duk safatu tafasir mu'tazili da yake zali gare sabuni matsala ya samu ahlus sunna na a zahiri amma matsala ta yi karatun dare babu mallami shi ya ja shi ka tana da tafai balan gare kai kai nazarin kana rubutawa bai da mallami sai ya hawa bisa da tattafan zamakshari da bai dawi sai ya hawa ya ta kwafin ya ce waye wai safar tafasiri ko ba haka ba sai ya tsaga mai eti zalunci aka yi rashin sa'a kasancewa ce a malami yana a ahalus sunna mai kokarin shiga cikin manyan manyan malamai kasa akwai wani mai kokari ko wani malami sai ya san shi to ya yi kokari baz Ibn baz ya san shi Ya yayi kokari shu'tami ya san shi Ya yi kokari duk manyan manyan malaman nan na Saudiya sun san shi yana gamawa sai ce kai musu yace ga safwa ibnu baz ya haɗi da kai ne inda ya rubuta takarda ta aiki za ima albani ima abin ba sai ce kai karanta mai sai rinka zaɓe wuri wurare ai kun san ibnu baz na ko karanta mai aka sai ya zaba, ya zaba ya dan karanta fejin gai ce sai ya ji haka akida ahlus sunna take ce to karanta mai wani gaba kuma karanta mai wani ne kace duk haka da tahin yake sai sa mai hannu sai sa mai hannu malamai ahlus sunna da haka yana hita kasuwa ko karanta ah, ko me yake zalunci wanga ash'ariyanci wanga kaza kaza kaza sai a ga was ibnu baz kai ibnu baz to haka tambayi sun ka ibnu baz sai koma janye sauƙin da ya danne sannan ya rubuta ilan ga duniya cewa ka ko ka a koma aiki ma kai kan haka masha Allah jazakallahu khairan eh eh gashi nan ma tambihatun hamma ala ma katabu Sheikh Muhammadu Ali Sabuni fi sifatillahi azza wa jalla ka ba ya bayyana shi yasa sai malaman saudiya irin su jamilu zainu irin ɗaliban muhammad nasu albani suka ta suka yi ta mai rubutu daga mai cewa a galaku sabuni sai mai cewa a wahamu sabuni sai mai cewa a kaɗa sabuni kai albani har zahiyayi ya ce a sabuni al-mubtada haka yi ya yi littafin kai ne kullum in kana karatun silsila kana jin in ambaci al-sahuni al-mubtadi ka ce ni al-mubtadi al-mubtadi shi ta fata wata kai karshe cewa sabuni ya yi zalunci a cikin safwa kai ba nan sai sabuni ya tsaya ba Ya yayi talhisin ibn kasiri i'tizalanci yasa aibi na in ka karanta ka kai da shi talhisin sabuni na ibn kasir ka kai da. talhisin sabuni imam tabari ka kai da. dai zana ya talhisi din su saboda haka imam al-bukhari kaga ahlus sunna naka ko yau in ka tambaye wani almajiri cikin littattafan tafsirai a ahlus sunna yanzu zai ce masu safatu tafasiri ko ba haka ba bidan shi ciki. fiqh saboda haka kai ne cewa wai ka ji ahlus sunna sun karanta a ka sanin suwa a ahlus sunna yawwa ka bar dokar alhakin ahlus sunna yawwa akwai yan sojan gona ko cikin sunna sojan gona suka yi shiga duk yanzu ita kace ko duniya kaga to lissa bai shiga lissa bai ce ahlus sunna na Allah ya samu Allah ta gaba lancin lancin lancin a ya hukuncin lancin a cikin musulunci lancin ne ga wata ne malam ina tambaya ga wanda ya ɗauki azumi sa'annan kuma ya kwanta ya shakar wanda ya ɗauki azumi ko tambayi azumi ya kai ya sami mu da malik ko ba haka ba yanzu muka shiga kitabu siyani shi hankuri rattalata shi kashe komi mu haɗu mu da malik a wannan filafinai yahudawa na yahudanci da kahanci a ciki saboda haka in ka kone su ma kakka kuskure ranka su gane su ka kone su bi yahudanci a ciki ba ma wannan annabi su ba hawa nan da mesta din ga bi yahudanci na yawan wanga da an kai na su hamza na minami bi yahudanci na a kone su sa a kallace su malami ne da matsayin masu cewa ana barin halal <laughs> wannan tantirai yan bida kuma jahilai ko haka ba duk da dai magana su wani lokaci sai su dan abin amma ba wannan statement din bai da daɗi hmm, bai da dadi ana barin halattun kunya in ya dan fassara ma inda yanzu ka samu wanda ya faɗa gana tsoho ko da cizo mai hankali ya wasu rama sai ka yadda, amma a ba wannan maganar maganar ba ta da daɗin haɗi halat shine daga cikin ka'ida ya rasulullahi inji mai tambaya ba ni labari idan ni tsaye da salloli na guda biyar ni azumci watan ramadana ni halatta halak ni haramta haram zai shiga aljanna Ya ce za ka shiga aljanna daga cikin ahad ahli sunna ya halatta halak ya yadda halak na ya aika kashi ya haramta haram ya yadda haramu na ya guje shi barin haladdun kunya zai kawo ma magudi cikin addini gudi zai kawo yadda yan misalan suka buga mana kamar ce kamar yanzu ai dan eh, wanka ko kaninka ya rasu kana auren mata ce ba halitta ya baka auren mata ta yi ta aure ka ba a tuba ka Ko ana bada ko ku misalin kenan to ku su hakuri subhanaka allahumma mu je cigaba da karatu wasu abubuwa duk sai a ga jahilci ya kawo su subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik